To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin Aminin. Jama'a mun sake dawowa muna tare da yar uwa Rabi a mai shekaru talatin da shida. kamar kaman kan da nake magana jama'a muna tare da wannan mai suna Rabiatu. Rabi daga ƙasar Kano mai shekaru talatin da shida kuma ta nuna mana nan cewa bata taba aure ba mijin aure take so mijin aure take so miji kuma na gari to amma kan haka muna saka audio su jama'a ya so mu ji mai ita kuma rabi ta kawo mana a cikin first audio ta da ta fara yi mana kamin mu ci gaba mu yi magana da ita rabi to jama'a masu saurari na ku bar mu ji audio da ita rabi ta fara yi mana rabi wurin ki na yana step ya hakuri Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sana da da mythology, mythology Najeriya wanda zai salon yana da zai mutunta ni ya mutunta iyayena da ɗan'uwana. da gaskiya da amana kuma daga ɗan shekara arba'in zuwa sama Iya sana. Yawa, so ki sake mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana alaikum da baran kano. Shekaru na talatin da shida na kuma ban taɓa aure ba. Ina neman jira biyu. Ina albarka da wasu wajen mafi Ele To, uh, alhamdulillahi jama'a wannan baiwan Allah mai suna Rabi daga garin Kano, shekarunta uh, talatin da shida bi ma'ana 36 years tana da 36 years talatin da shida kuma ta nuna mana cewa bata taba aure ba jama'a ba ku ji ba na ga jama'a na zanawa ba su ji jama'a kun ji jama'a ni kuna ji na amma ni kuna in ni kuna ji na ku zana mini yes jama'a ni kuna ji na in ni kuna ji na ku zana mini yes alright amma ita magananta ita magananta ne ba ku ji ba okay tunda ba ku ji magananta ba uh, duka abu ɗaya ne us na ina cut call ku sama guri alright gashi nan a Rabiatu wurin kin yana wani ƙara ban sa abin da kike kike yi ba. Kina tafiya ne ko dai iska ne ban gane miki ba. Assalamu alaikum. Eh kina tafiya ne in kina tafiya ne ki samu wuri ki saya ki yi kuri. Okay. Ah, good. Ah, masu na ah, muna tare da eh, Rabia daga garin Kano. tun da kun ce ba ku jinta shi ku siya ni da ita za mu maimaita kun san shekarun rabi ba shi ta kawo wakili ba 36 years ta haura eh, eh, shekara 30 da muke nema shi sa tun da eh college to shi kenan na ɗauki kiran amma samu akwai tun da ta muna tare da ita abin da rabi take nufi ne a nan wai sunanta rabi daga garin Kano, shekarunta talatin da shida, tana da 36 years, kuma a rayuwanta ba ta taba aure ba. To, amma za mu tambaye ta magana. Ah, Rabi? Eh kin nuna anan shekarunki talatin da shida, 36 years. Eh. Kuma a rayuwanki baki taɓa aure ba. ba. Eh, kin san zai yi mamaki a ƙasar Najeriya, especially kuma Kano, a ce mace ta kai shekaru talatin ba ta yi aure ba balle ma ashirin ma ba ta yi aure ba balle ma ga talatin kuma har da shida. Shin za ki iya ba mu me yasa? <laughs> Akwai abin da ya sa da ya fi kaddara, duk san ka da abu idan Allah bai kaddara ba ba za ka yi ba. amma yanzu nan rashin aure ya zama ai ruwan dare a ko'ina aiki. Oh, wato ko a Kano ma? Ko a ina ma, ko a Saudiya ma. Wannan maganar gaskiya ne. Eh, domin abin da ya sa wani ta ce saboda tana boko, wani ta ce a ah, saboda wasu ababa da yawa tana ta kawo su da yawa da sa ba ta yawo mun san komi kaddara ne, mun san komi kaddara ne, mun san kin gane shi yasa muke tambayan ki wala Allah ke kina da sin ki amma alhamdulillah tunda kin nuna mana naki kadara ne bi ma'ana wani namiji bai taba zuwa ya zuwa ne ki da aure ba ko dai a'a maza sun zo baki samu wanda kike so bane ko dai a'a wasu ko kuma yaudara ne aka yaudare ki ba mu gane shi muke so mu gane yanzu eh, nan kai magana kamar da na ce kaddara ah, ni zan kwakule maganan bakin eh, <laughs> ke zaki magana Eh. Ah, one second. Hajiya Zakiya. Eh. Okay. Ya kuri ya kuri one second bai kamata ku ji magana bari sa pause. Mute. Eh. kaina na ciwo ne. To, bismillah, muna jin kira biya. Na ce kamar yadda na faɗa cewa kaddara ne. Mm. ba zan ce ban taɓa samu ba na mm. sha samu ma kam amma yadda na faɗa komai sai Allah ya yanke komai sai Allah ya yanke komai sai Allah ya ce kun koya kun su tukunan zai kasance okay ba ban samu ba na samu amma to bi kaddara ne kamar yadda na faɗa maka ma ni program ɗin nan ma ban san da ita ba ma wata anti ɗina ne ta yin tourism ɗina cewa gashi gashi shi ban san da shi ba tun na ce to ba ka san inda mijinka yake ba wannan maganan ki gaskiya ne to jama'a kun ga ajiya <clears throat> rabia ba mu da magana da yawa da zamu yi mata tambaya da yawa da za mu yi mata saboda ita bata taba aure ba kuma alhamdulillahi alhamdulillahi ta jaru kai ba taba aure eh, Rabia ba taba aure ba kuma ta yi ta duki kadara ta ba wa Allah cewa wannan kadaran Allah ne ana zuwa amma ba dace ba to Allah ya sa nan a dace a ce mina ne Allah ya sa nan a dace ajali kila san da zuwa shi sa zamu bude layi kenan insha Allah ita ba mu da tambaya da yawa da za mu yi mata insha Allah wajen uh, Rabia kaman kan da kika yi tawakkali da Allah cewa komi shi Allah ya yi in Allah bai nufa ba ba abin da zai faru face Allah ya nufa to insha Allah Allah ya nufa za ki zo nan kuma insha Allah ki samu miji in Allah ya yarda to amma <laughs> Eh, idris na to <laughs> ah, ajiya rabi amma kin nuna cewa kina son wanda ke da shekara arba'in sama eh. to wanda ya zo bai da arba'in yana da talatin da biyar saran kifa kuma mai hankali an bi fi sabi ba daga shekaru ba ne ne amma ko na zuwa eh ni na san ba daga shekaru ba ne wai mutum mai hankali ko na abu amma kai ni na fi son wanda ya girme ni. Ok, kina da sha'awan wanda ya girme ki. Eh, eh to ba dama ko da ya girme ki da ɗaya ko da biyu ai ya kamata shi ma mu ba shi dama. Saboda kaki kaki mistake. In kin bi wanga shawara na, ni na baki shawara. Allah ya ba mu dace. Very good, very good, very good. Allah ya saka miki alkhairi. Alright. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sarki zaki barka da warhaka. Barka ka dai kola. Ya sunan ka na ke kira? Sunana Ibrahim ina kira daga Algeria. A ah, Malam Ibrahim daga Algeria. Masha Allah. To Malam Ibrahim shekarun ka nawa? Shekara ta 37. 37. Insha Allah. Wani aiki kake yi? ina kasuwanci wani irin kasuwanci kasuwanci muna sayan shaddodi ana kawo wana kuna san shaddodi daga ina ke kawo muku ina ah? daga Kano haka yana san shaddodi daga Kano muna kawo su nan Algeria ah wato ka zo ka nemi yan sana'a ko wato da ka ka aure ta kawai shekuta ta business tare kenan ko insha Allah man da Allah wari eh kana tana sai kana kawowa kuna siyarwa masha Allah iye ashe zaman ku yayi kyau kenan amma kana da iyali eh, ina da iyali iyalinka nawa mace ta da yara ɗaya da yara biyu abubakar okay to a she in ajiya a sunanta rabia in Allah ya baka sa'a har ka aure ta na za ka ajiye ta? a zama can jiya Niger amma ni Niger eh, eh, ka kawo ta Niger ki eh, dai ta ma bari ta ma mu tambaye ta ah, ajiya ah, Rabia wannan bawan Allah na san kin ji shi mu ba shi dama ko dai mu ajiye shi an sai an gwada ake sanin na kwarai. To, Allah sa ka miki da ka lalle ke kin zo neman miji Allah sa ka miki da alkhairi sa mu bashi dama ku gwada kenan ko? A bashi dama. Allah sa ka miki da alkhairi. Very good. To, bawan Allah ka dai ji zancen da ta faɗa kuma insha Allah shi ka rubuto mini ya sunan ka ma? Sunan Ibrahim. To, shi ka rubuto mini Ibrahim na Rabia. Na ƙare ina karewa ka kira ni ina dab da karewa ka kira ni baka ba dinta ka ji ibrahim to masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah alhamdulillah to uh, alhamdulillah kowa da choice shi um yeah. Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. to kola kolinka ya cut ka still call back Idris da ya zo ɗazu, ka ku ga laifin ita, saboda nan ba wasa ke yi ba. Yasa dole mutum in ka zo ka, ai sa ce kai magana, in dai ka zo ka ɓoye identitin ka. Ita kuma tana da rafi ya yi abinda wannan I don't blame her. For me she's right. tun da ba wasa ake yi ba mutum da ta fito da kanta a shi kai ma ka zo bai kamata kai ma ka identity ka ba ya kamata ka faɗa gaskiya in an ɗauke ka fine in ba ɗauke ka ba kuma fine za ka sake shigowa shi sa amma tun da shi ma da shigowansa yana da yake aiki mai kyau amma shi ce wai shi dan dan dan adaidaita ne ko ya ya kira shi ma keke na fef ko na pep ko yana pep ko mai kuke cewa da Allah kawai sani eh, wai shi dan adedita ne kawai na da mata da yara to duk abin da za a fara inda an fara da yaudara ba da gaskiya ba kada ka san ba za a kare da gaskiya ba shi yasa shi yana da yana nan da reason sa shi yana da hujjansa which I accept it which I respect him for that so ita kuma na respecting ta for wash abin da za a fara duka yana farawa da gaskiya ne to tun da shi ya zabo ya da titin shi ita ta ce a ajiye shi yasa she's right amma kana gari a nan abin sa na tuna da maganansa a nan gashi ya rubuto mini he still interest still yana interest kanta ya rubuto mini a nan yana da interest a kanta tun da kana da interest kana son abu a shaida bai a shaida kamata ka ɓoye kanka ba ka discuss bai kamata ka yi ba ya kamata ce kai ma ka fito ka bayyana da kanka so for that I give it, I, na, na, na bata applause for that. I respect her for that. She really knows what she wants. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Haka ne, he is right and she is right. To, bawa Allah ya sunan karga na ke kira. Na tashi, na tashi. Ya sunan karga na ke kira. Sunan Sani Bakayi daga birnin Gabon. Ya sunan ka? Sale, Sale Makaila. Oh, Sale Makaila. To. Eh. Okay. To, Sale Makaila shekarunka nawa? ka ji ko wani ka ji ko wani na sa rami daga tiktok wai sarki ko akwai eh, eh, yar canada ko uk kwadai ka zo nema ko aure ka zo nema eh alhaji sarki a ka kara min alhaji to alhamdulillah na gode na baka mata na baka mata shekarun karawa yanzu kai intanet din kama bai da kyau yanzu ka aure mata kai ka sa mata intanet kuwa eh ka sake dawo, ya aure salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola assalamu wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ke kira yana tare

haba kai kuma yi hakuri shekarun kai da yawa kai ma yi hakuri yi hakuri bu jama'a na gode da ka kira na alhaji da yamma <laughs> eh shekarun ka bi bu jama'a yi hakuri yi hakuri haba kai kuma hmm bu jama'a eh bu jama'a ka gyara ba ko wa ashirin da nawa ma Ajiya wa ashirin da nawa? Ashirin da shida. Ashirin da shida. wato kin bashi shekara goma ya kai aure kuwa to a ganin sa ba kai kanawa kanawa akwai magana bakin su wato a ganin sa shi ya kai a ganin sa ya kai aure amma a ganin ki bai kai aure ba <laughs> Eh, a ganin sa shi ya kai aure to mu ja mama kai hakuri kai hakuri wai a ganin ka <laughs> to kai Allah ya gyara Allah ya gyara mu ja mama kai ma kai son kai kwarai shekara ta shirin da ka zo salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam kola tashi lafiya. Lafiya, kalo kola, ya sunan ka daga ina Ta jama'a ku mun samu problem ya sake dawowa. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum salam kola, ya sunan ka daga ina ke kira? Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam kola, ya sunan ka daga ina ke kira? Kulbali, Kulbali Ahmed, Abricus. Kulbali Ahmed Abricus. To, Malam uh, Mal, hmm? Ahmed, eh, Ahmed, shekarun ka nawa? Eh? Shekarun ka nawa Malam Ahmed? Eh, Malam Ahmed. gyara networking ka dawo ya kuri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kola ya sunan gargaɗin da ke kira? na Bashir Faki daga unguwarka a Gegi. A a a kika tona mini asiri mana. Ba wanda ya san da aka haife ni nan, amma ka zo ka tona mini asiri. Amma ya aka yi kasan ya aka yi kasan da aka haife ni. Aya ba yin kuɗi wani da kuma saba su kannan ka. Ah ah ah ya rufa min asiri kaji rufa min asiri. kowa kowa kowa kowa a nan ya sani dan Ghana ne. Za rufa min asiri haka. <laughs> A kaza domin wasu wai dan Ghana ne kyalin su kawai. amma tun da zai kazo haka kira yan waye na da aka haife mu tare a Lagos a ke ne ka sani sosai ke da asuba ma da rubutu sai da gaida hatta abu kol ya su ya isa ya isa ya sunanka da ya sunanka ya sunanka sunana Bashir Faki Malam Bashir Faki to eh. Malam Bashir Faki sai ka nawa A'a ba aure nake nema ba shekara ta talatin da bakwai. Ba aure kake nema ba. a ni ba aure nake da ba ina da mata na guda biyu to eh hakuri to bari mu ba wa wanda suke ka sake kira daga ba shi ka ba da shawara in muka kare to ba mu matsala insha Allah eh, ah ko kola da shugaban ka zaka tona mini zaka tona mini asiri haka hmm? ka bani dan gana na kawai eh ka bar ni dan gana na kawai tunda kowa san ni kenan dan gana dan gana dan gana an gane mhm. koke a ajiya rabia ni dan dan na ne ina ke san ni eh har kogo har gobe ni dan gane ne ni dan gane ne Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Yes. na kola ya sunan karge na ke kira? na Kano. To, Malam Huzairu daga Kano, shekarun Kano Malam Huzairu. Shekara ta, ta talatin, shi wanda jiyan kan kira wuka. Kai ne mai karfin sha'awan nan ko? Sa'ala. Huh? Eh, ah, ah, na yi shiru ne saboda abu da ya hakuri a ah, wannan bawan Allah ah ya sauka to ya hakuri zai sake dawowa ana ganin wuri na ne ga kuma kola na biyu ya zo abin kuma ya kuma kat wannan bawan Allah Allah sa ya kira ajiya eh eh ya sunanta ma ajiya rayu ga bawan Allah nan da ya kira eh yana da shekaru talatin ya girme ki kuma yana da mata ya nuna cewa gaskiya uh, yana da karfin sha'awa shi sa mata ɗaya ba ta isan shi shi sa yake son ya ƙara aure eh baya ma cikin karfin ta ce talatin <laughs> talatin ya sa kika ce a'a ko dai reasons na kara haushi na ce ba na son eh, anybody below my age na ce 40 ka bani advice kan ko da mutum shekara ɗaya ko biyu ne kaga to shi kenan mu aje mu zance shi shi kenan shi kenan shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki barka ka kare kola ya sunan karge na ke kira sunana na kira daga ɗasu daga gombe ok malam ahmad daga gombe oh ok ka kira ɗazu ba ta baka dama ba ko eh. ok to a shekarunka nawa daga gombe hamsin a ce hamsin ok 50 years hamsin wani aiki kake malam ahmad ai na ga maka ne prison officer ne na yi magana da su na ce wannan ko kotu ta ɗaure ta kawo ta ce a'a ok kai kai prison officer ne Okay. To shin wannan baiwa Allah ita kuma tana Kano in in ka samu dama ka aure ta zaka bar ta Kano ne ko zaka ɗauko ta? A za ta zo mu zauna a gida na gombe ina gombe ne Kana da mata? Ina da mata Kana da yara? A ya ban ka wurin ba kana da mata kana da yara? da yara. Yara nawa? Yara biyar. Yara biyar da mata ɗaya. Eh. Okay. Me dalilin me dalilin ka na kara aure? dalilina shi ne matana shi zai personal ita ma tana aiki to kuma gaskiya yanzu haka ma za ta tana course shi normally goes kasan aiki uniform din wata rana so gaskiya zan yi ta zama yanzu ana watan azumin nan ina zaune ban da iyali ai gaskiya ba zan ji daɗi ba gaskiya so shi yasa gaskiya dole ne ne kare shi ga kana neman jin daɗi kenan ko ne buga in kare ko da su ole ba zan hana ta aikin ta ba at least that is why I want to shi sa kawai masha to ajiyara bikin ji uh, zancen hujjan bawan Allah nan hujjansa abu ne mai kyau da yake ganin matansa tana aiki tana course mai kyau da bai kamata ya disturb ba kuma yana neman ya ƙara aure a yi zaman lafiya bi ma'ana ku duka ku ji daɗin zaman zakewan ku duniya mu ba shi dama ko dai a'a a'a me yasa me hujjanki na farko dai eh, zan iya ce ba na son profession ɗin shi me yasa prison officer mm, personal reason ina ne personal reason ki ne mm. da ke ba kya so eh zaki zaki ki ba ai gashi na shi ma personal reason shi ne tsakanin shi da matan shi amma ya gaya mana shi sa me reason ki na cewa uh, ba kya son shi ba kya son uh, ah, mai aikin uniform Aba mai aikin uniform ba kaman let me be specific in ce police da kaman prison or warder di aka. Eh me reason kina ba ki son uh, prison officer? ina karama dai kai ba na sai yin wannan profession din asibiti dai asali wato da wani aiki da bai yake dai zaki ba shi dama oh, probably probably to malam ba a ganin cewa kamar aikin kan ga yana course yana course maka domin <laughs> ga mata biyu sun ce wa aikin fa madam ba ku ba wani aikin da Allah ya sa ni kenan Allah ya saka maka da alkhairi ka san ka very good ka san abin da zamu yi ka san abin da zamu yi aikin nan ina aikin nan aikin dan halaccin aikin nan nake so ba haram nake so duk aikin da zan yi fito ba na son shi ina wannan abu dan addini na ne in kare addini na kuma ina son aikin nan dan halaccin sai dai in taimake wani ba in cici wani ba so shi yasa ka san yanda zamu yi da kai ka bar naji dadin ka ne ka yi ka kira ni ta kasa. zan kira ka zan kira ka in ba zamu yi magana da kai eh ka kira ni zan hada ka da wata Eh zan haɗa ka da wata, shi sa kai ka rubuto mini, muna gama ka kira ni, yau yau na maka alkawari zan haɗa ka da wata. Ba da wani ba da Very good. Very good. Ami, ami, ami, amin. Na gode, ba godiya, ba godiya. Zan haɗa shi da watan Allah yadda. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam sarki zalli. Kola ya sunan ka daga ina kira? Hassan daga Faransa kira. Hassan daga France. Hassan shekarun ka nawa? Eh, ka san su dewa na kira ka shekaru na 23 su dewa na kira ka. Ah, eh Hassan ya kuri 23. Ya kuri ya kuri. 20 wannan wannan fa tana 30 da tana 36. Samu hakuri ka kira ni ka kira ni mun kare program na hada ka da wata ya kuri. Kaji? <laughs> Eh kira ni mun gama program na hada ka da wata. amma ashirin da ashirin da da uku ya ku zan hada ka da wata kaji akwai akwai akwai akwai akwai saranka zan hada ka da su kaji amma ita wannan ta fi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. sarki zaki da kola sunan karga na ke kira Nigeria Lagos. Malam Ali daga Nigeria Lagos. Eh, shekarun karo Malam Ali. Eh yana ga sarki zaki ai zaka sani. Na taɓa kira. Eh kai hakuri jama'a da kira na da yawa. Kai hakuri ba wa Allah. Eh, ba na jin ki. Eh? Hello sarki zaki. Na'am bawan Allah ya su okay eh, Ali yanzu kana ji na? Yanzu muna jin ka Ali daga Najeriya. Yes. Okay. Malam Ali shekarun ka nawa? 36 years. 36 years. Uh, kana da iyali? Ina da iyali. Mata nawa yara nawa? Mata ɗaya yara biyu. Wani aiki kake yi? Eh, sarki zaki mun taba da kaya in baka manta ba na ce ma ina sana'an gold. Eh in ka taba yi da ni wala Allah na manta kuma ka san kamar wannan kuma mace daban ne ba wala Allah ba wannan mace ba ita shi ni tuno kaga na ta bai kuma kana ba ba saboda ni bane saboda ita ta ji kana sana'an gold na sani na tuna na tuna ka taba cewa ka ya kana sana'an gold gold din kai na kake sai na kake sayarwa eh na kake Nigeria sayarwa a Nigeria okay a cikin Nigeria okay yes. uh, shin kana ganin in ka samu dama wala Allah ka aure rabi shekarun ka nawa maka ce 36 kada ta ba shekarun ku fa daya lalle 36 eh to yanzu ka samu dama ka aure ta na za ka je ta to zan kawo ta kusa da ni to amma bari mu tambaye ta ita ke da zabi shi yasa bari mu tambaye ta Ah, Malama Rabi? Kina ganin mu ba shi dama ko dai a'a? a'a saboda na ce ba na son mai shekaru ba ta so mai shekarunki to mala ali sheka ya hakuri wai shekarun kai da ta shekarun ku ɗaya wai shekarun ku ɗaya ba damuwa ka kira ni ka kira ni insha Allah ka kira ni zan haɗa ka da wani kaji eh ka kira ni ai hakuri akwai wasu ababa kaka yaka tunda ba dan yadda su gaya muku ba kuma ba na gaya musu ba kaji ehe choice su ne in dai ba su ba ku dama ba choice ta ne abin da take so kenan wala Allah kai kuma shi kai sa'an naka mhm in ta zabe ka dole ba za ka ce za ka ku ya kuri kowa ya kuri kowa da choice shi he su za su je zauna aure ba farkanci bane kawai ce wani uh, sati ɗaya wata ɗaya wata biyu a lifetime <laughs> wanga ne chale na zauna uh, forever na san ba kowa ke son ya shiga wuri ya fita ba amma ya shiga ya fita dalili balle ta baiwan Allah nan kisa ku bar ta make choice center assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa Kola ya sunan ya sunan kirge na ki kira? Sunana Faruk Tahir. Ina kira daga Suleja ne, Ija State. To Malam Faruk daga Suleja. Shekarun ka nawa Malam Faruk? Gidan sarki zaki shekaru na talatin da biyar. Malam Faruk yanzu ga muka sauke shekara talatin da shida. Ka yi hankuri kaji ka kira ni later kaji mm, zan hada ka da wata eh matan na da yawa dole wanda bai zo bai zuwa bai samu ba shi ma shi ma da shi da wani eh Aka kamata na yi saboda in haka mun tarje tarje tarje tarje tarje tarje tarje tarje ta kaga a to akwai da yawa ta kasafa da yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka ka dai kola ya sunan ka daga naki kira ai suna na nuhu ka ne daga nan lodi ina gaishe ka dai shirin ka insha Allah to ji masha Allah malam mabiyina Allah saka maka da alkhairi Allah saka maka da <clears throat> Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Wa alaika salamatullahi ta'ala barakatuh kola. Ya sunan kargan nake kira? Sarki zaki barka da kokari. Barka ka dai kola. Ya sunan kargan nake kira? Lafiya na suna na Sani Muhammad Bala. To Malam Muhammadu Bala. Shekarun ka nawa Malam Muhammadu Bala? To shekarun ka nawa? Okay. Ah, wannan dai ba za ki ci mana bai kai aure ba ko ajiya eh, rabi. wannan dai ba za ki ce mana bai kai aure ba to to to masha Allah malam bala kana da iyali kana da iyali kana da iyali iyalinka nawa iyali na uku wani iyalinka matanka uku mata na uku yara kuma nawa yara ina da goma sha ɗaya kai wani aiki kake yi ina aikin gine-gine ne gine-gine eh irin gini haka building wannan ina karɓar gine-gine haka na manyan mutane ko kai ma in kana da gini zan je maka alayi ni ba babban mutum ba ne <laughs> ba ni ciki ni ba babban mutum <laughs> da Allah ya kawo Allah ya kawo to ba sha Allah Allah za ka ne yawa amin amin Okay. Okay, okay, okay. To, so, ah, uh, Ajiya Rabi mu ci gaba da shi ko dai A'a. Me yasa? Mata uku fa, kuma ya wajen goma sha ce ga marayu. Astagfirullah, ba rai ne sana. Kira ciki a jiwun shi ne, shi da kudin sa ne yake duban matansa. Eh, na sani, duk da aka na sani. da sa ne yake duban matansa da sa ne yake duban marayunsa da sa ne yake duban 'ya'yansa to me na na wanne? eh tunda abu ne a duhu eto eh amma kin jarraba ki gani cewa kaman which uh, maybe it could be good for you or not ai aka gama ko ai ba auren aka yi gaba ɗaya ba dole za ku yi fira. Kai, ‘yan Kano, ‘yan Kano, wani ganin bakinku. ya ma na magana da ke faɗi. Astagfirullah maganin ka aika a fara. To, yanzu barin tambaye ki, inda matansa biyu ne fa. Wai kuma sai ya kasance ba matansa biyu ba. A inda biyu ne. Inda biyu ne fa. Eh? To, Malam Bala. Eh wannan sunan ban yan kira. Shi zan kira ka Bala kawai soke. Ba sunan ba ne ban yan kira wannan suna. a ah, ka san shi ne a ah, ai muna tare da su hujjatul islam ne a ah, gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya na'am eh? na'am na'am na'am to shi kenan yanzu yanda za mu yi insha Allah tun da mu na tare da kai albarkacin mu ka kira ni muka kare program shin baka daya kaji eh, eh zan ba zan baka mata kaji zan maka mata koyo Allah Allah ya bata. Insha Allah na ta yazo. Eh insha Allah. Alright. To jama'a ku ya hakuri, masu kira ku ya hakuri za mu ajiya nan. Ajiya Rabi hanyanta yana bude. insha Allah masu kira eh, Allah. To last last call ne kina ba za mu dake so lokaci sallah ya kana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola ya sunan ki daga kira? yanzu kai namiji kuma kana muna kwalisa daga muryan ka mana malam mace na kwalisa kama kai kwalisa eh malam Umar Abubakar Sadiq kana kira daga ina daga Maiduguri shekarun ka nawa 38 kana da iyali kana da mata nawa wallahi in ka sake mini kwalisa za mu yi fada ka bude baki kai magana eh, Allah mata ɗaya da yara uku hudu to wani aiki kake yi wani irin kasuwanci zannuwa da shaddodi all uh, in Allah ya baka sa ka wuri rabi na zaka aje ta a Maiduguri duguri. Alright. uh, aje rabi kina ganin mu bashi dama kuma tun ni da yake bari ya ce ba da tun babana na da rai irin ba a san mu je Maiduguri saboda security purpose kuma gashi shi kuma ya ce maiduguri zai ajiye ni in kuma allah ya gani ba zan iya zama maiduguri malam maiduguri don allah ka yi hankuri kaji ka kira ni in mun gama program ka kira ni kai ma baka naka kai ma zan baka mata kaji eh ka kira ni zan baka mata akwai akwai akwai su akwai mata da yawa kaji all right good To jama'a masu kallon mu ku yi hakuri. Ajiya Rabi ita ma mun aje program ta nan. Za ku ganta mace ce kuma wanda take da hankali hankali ta kuma bude sosai kuma ta san abin da take so. Alhamdulillah hanya na buɗe. Kai da kake son ajiya Rabi ka gan mu za ka iya ka kira ni. Insha Allahu hanya yana buɗe. Ka kira ni in Allah ya so ya yarda in haɗa ka da ajiya rabi hanya yana buru to ajiya rabi kina da zancen da zaki faɗa mu tashi nan sau lokaci sallah kai eh, kamar ka magana